بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم يو كان وتا biyu ga watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar zulhijja kai afwan biyu ga watan zulhijja shekara ta 1435 hijirar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 26 ga watan tara shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imamu tirmizi allah ya masa rahama yau muna darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi zama na sha uku kenan za mu tashi a babi kuma na sha biyu wanda muke gabatar wannan masallaci na Usman ibn Affan da ke kofar gadon kai Usman bin Affan Kano ina jin mun gama bayani akan wato sifar annabi sallallahu alaihi sallama da ta shafi takalma ko takalmi da yake sawa tunda mun yi babu ma ja fi na ali rasulillahi ne sallallahu alaihi sallama da irin yadda yake sa takalmi yau za mu tashi akan bayani dangane da zoben annabi zoben manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zobe manzan Allah sallallahu alaihi sallama jama'a yana sanya zobe kuma saka zobe din abu ne mai kyau don ado ne a musulunci ga wanda yake da sha'awa duk da cewa ba wajibi ba ne ba dole ba ne ba tilas ba ne. amma in mutum ya sa da sunan ya yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi ujar alai Allah zai ba shi lada ya ce babu ma ja a fi zikiri khatamin rasulillahi khatamin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yake magana akan ambatan zoban annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا wannan anas dan malik yana ba mu labari cewa ga irin zoben da annabi yake amfani da shi annabi yana amfani da zoben azurfa shine warak kuma zobensa yana da zane zanen kuma zane ne habashi an yi masa kwalliya da ado irin yadda ake yi a ƙasar habasha habashiyan ma'ana ƙirar ma'adinin da aka yi wannan zoben fassuhu habashiyan daga habasha ne kina yanzu mun gane manzon Allah yana da zobe sallallahu alaihi wa sallama kuma ga inda zoben yake daga habasha ne kalmar alfassu wato abinda ake zana abu ko zane annakshu zanensa yanzu akwai rubutu da za ga na china ne wani na najeriya ne wani na chad ne wani na kaza ne to wannan na habasha ne na annabi din sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi yana mana magana akan nau'in zoben da annabi yake sa shi yana sa zoben azurfa kuma ga ma'adinin wannan zobe din yaushe aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zobe wannan yana da kyau mu fahimta daga yaushe annabi fara sa zobe ko tun da yake a rayuwarsa yake sa zobe wannan ilimi ne mai kyau Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sa zobe ne kuma an yi masa zobe ne a ƙarshen shekara ta shida bayan hijira ya zama annabi yana da shekara arba'in a garin makka ya zauna zaman makka shekara goma sha uku yana da'awa goma sha uku ga arba'in nawa kenan nawa hamsin da uku ko bayan wannan kuma ya yi hijira ya koma madina ya kuma zauna a madina shekara goma to a cikin shekara goma nan shekara ta shida a ƙarshen shekara ta shida ya fara zobe kenan yanzu ka iya lissafawa ka ce ma gaba ɗaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama saka zobensa duka duka bai fi shekara hudu ba kenan yana sa zobe a duniya ya fito fili ko mumtaz um, kuma an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce an yi wa manzo Allah zobe guda biyu daya annabi yana yana sa shi ne a matsayin stamp shine bahaushe yake cewa stampi ko tambari idan mutum ya yi rubutu ko ya takarda mai muhimmanci ko wani yarjejeniya da kai ba ana buga tambari ba to shi tambarin da yake bugawa to a jikin zobansa ne to shi yasa wani lokacin zaka ji ana cewa zoban annabi tambarin annabi to zoban guda biyu ne akwai wanda yayi shi yana hannunsa duk abin da aka yi wanda za a yi wato za a yi din ɗinsa a tabbatar da shi a yi aiki da shi to sai damɓara masa wannan zoben akwai kuma zobe na ado zoben kwalliya kenan anan mun fahimci manzon Allah yana da zobe kala nawa biyu akwai zobe na dambarawa a cikin littafi ko rubutu akwai kuma zobe na ado da kwalliya to sannan kuma daga nan ne ya kamata mu fahimta cewa wannan shine asalin yin sitamfi a duniya asalin idan an yi abu a yi sam a buga yanzu ka duba yadda duniyar kafirci aka ɗauka ake ta yi da duniyar musuluncin gaba ɗaya amma ba na jin akwai wani kafirin da zai zo yana bayani ya ce ai wannan daga daga manzan musulmi ne annan muhammadu daga gare shi aka samu wannan abin ba sa faɗa ba za su faɗa ba da yawa a cikin wasu abubuwa da ake asalinsu daga musulunci wannan yana nuna mana wato husni ta ta'alimul islam kyawawan karantarwa na musulunci da annabi ya zo mana shi sallallahu alaihi wa sallama wannan kenan to yaya hukuncin sa zobe ba ɗaya ba a hannu inda an ce annabi ya ce a sa zobe ko yana sa zobe ko wani ya kamata ya je ɗebo zobuna guda biyar ya zuba a hannu ya ranta ba? saboda tsabar bin annabi malamai sun ce makaruhi ne mutum ya sa zobe guda biyu ma ɗaya ake sawa za mu zo mu yi bayani a hadisai nan gaba a wanne hannu ya kamata a sa zoben so yanzu mu fahimta cewa sau ɗaya wuri ɗaya ake sa zobe ba a so a sa guda biyu wannan zobba guda biyu da aka ce annabi yana su ba wai a lokaci guda yake rambatsa su gaba daya ba wannan ya fi kamama da mata a ga mutum hannunsa duk karafa duk zobe ya ce wani mace ta sa gwalagwalai a jikinta guda ɗaya kawai guda ɗaya wannan hadisin yan uwana sahihi ne dan bukhari da muslim sun ruwaito shi kuma yana nuna mana halaccin sanya zobe na azurfa kuma azurfa ta halatta ga namiji ta halatta kuma ga mace حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه كاغني أقول يا قارد دمو قسكيا سوسي قال أبو إساء أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي وحشية إمام النسائي يروي توشي إمام الترمذي وأنا حديث سيئني abdullahi dan umar dan gidan sayyidina umar kenan dan khattab ya rawaito mana cewa manzon Allah yana da zobe na azurfa khataman min fiddatin kuma annabi yana yana yin stampi da shi amma wannan nau'i zobe na stamping baya sa shi a matsayin kwalliya da ado ya bihi kawai yana ainihin wato buga stampi ne da shi akwai abu bishir a cikin riwayar sunansa jafar bin abi wahshiya wani hadisi sayi ne ya kara mana haske cewa ashe wannan zobe da aka ce annabi yana da shi na buga stamfi to dan stamfin ake yi ba dan ado ba kuma yana daɗa nuna mana yana da kyau mutum ya yi stamfi nasa ku lura da wani abu ba wai ana yin stamfi sai kai mai kuɗi ne za ka yi samfi ko kuma mai kamfani ko mai makaranta ba a'a duk wata takarda in dai kai ne za ka rubuta ta daga wurin ka ci mai muhimmanci musamman masana suna cewa rubutu ga ɗan adam yana da amfani kuma yana da haɗari hujja ce mai ƙarfi na a kama mutum a yi masa wani abu idan ana so a yi mashi so duk takardar da mutum yake so ya yi authorizing ɗinta ta zama a suraci takarda ce mai muhimmanci kuma tabbas daga gare shi yana da kyau ya dan yi stamping nan ko ya yi kowannen mu zai iya yi duka duka nawa ake bai wuce 500-600 ba da je ka sa a rubuta maka sunanka da komai har ma watakila da sigine da kankana so ko kai wajen sigine takarda ce ka rubuta yarjejeniya ne kuka yi rabon gado ne aka yi wani abu ne aka ce ka sa hannu in ka sa hannu sai a ce sai ka ce to a tsaya da ku dan kar a je a saci sigine takka a saci sigine takka sai ka je mai ka dambara wannan yana da kyau kwarai da gaske muhimmin jiddan jiddan wallahi jiddan jiddan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske musamman a irin wannan yanayi a irin wannan zamani ko wanda yake da harka ma ta dan kasuwanci ko yaya bashin kuɗi ne ka bayar zo ka sa hannu na baka kuɗi sa hannu ka dambara a'a kai ka karba zo ka sa hannu ka dambara la yukallif ba zai wahalar ba tunda annabi yana amfani da shi yana da kyau mu yi amfani da shi saboda wayewa ta zamani da kuma gudun rikici حدثنا محمود bin غيلان wannan hadisin shi ma sahihi ne ko wannan wanda ya gabata قال حدثنا حفص بن عمر ابن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه شين دي إيرن وانا حديث دي يقبات manzo Allah yana da zobe na azurfa zanensa kuma yana jikin shi shine fassuhu minhu zanen sunan design din za mu zo mu faɗi yadda me yake cikin zanen zoben annabi stamping ai an yi stamping ba ana rubutu ba to rubutun da ke cikin zanen stamping annabi din to wannan hadisin shi ma sahihi ne حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه ga wani karin bayanin ana sai ruwaito mana Allah kara masa yadda yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya aiko ko ya aika takarda da rubutu ga ajamawa in an ce al'ajamu ba ajaman mutum shine wanda bai iya larabci ba duk gairul arabi ajamawa ne duk wanda ba balarabe ba ba ajami ne amma mu yanzu mu baƙaƙe saboda an raina mana hankali to mu ne ake danna mana ai mu ajamawa ne balarabe in ya gani ce ajami wani lokacin da dan wulakanci wulakanci ma ajami ma'ana ba ajami me ma'anar ba ajami wanda ba balarabe ba to kaga yanzu sai mu lissafa yan indiya ajamawa ne su ma ya farare ne ko turawa duk wani bature ba ajami ne haka rubutu wanda ba rubutun larabci ba shi ma a jami ne amma yanzu galiban abin da ake cewa wato rubutunmu namu na waɗanda muke yi da hausa shi ne ake cewa rubutun ajami <laughs> wato rubutun wadda ba balarabe ba to turanci ma ajamanci ne Chinanci ma jafananci indiyanci wane ne duk ajamanci ne kawai ina so a fahimta cewa in an ce ba ajama abu ne to ba balarabe ba ne to annabi wata rana zai aika takarda wa ajamawa waɗanda ba larabawa ba sai aka ce da shi a'a ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun su fa ajama wannan ba sa karban dukkan wani rubutu wanda ba rubutun da ba shi da stamfi a jiki kaji a ajama wanda kwararru kenan jama'an wanda kuma yanzu din ma duk wanda ya san me yake yi ko wata takarda ne mai muhimmanci ana kawo ta ba stamfi sai a ce ina sai a ce daga ina ba za a karbe ta ba ina stamfi jama'awa wasa karban takarda in ba a buga mata stamfi ba lalle ya muhammadu ka yi zobe ko ka yi samfi sa sunan daman yi iri ɗaya khatam al-khatam al-khatam samfi khatam zobe to ka yi kuma duka aka ambace su gaba ɗaya da irin wannan sunan to ka yi wannan zobe ɗin wanda za ka ko ka yi wannan samfi da za ka rinka bugawa mai riwaya ya ce kamar gashi ina ganin hasken wannan zobe din a tafin annabi sallallahu alaihi sallama fi kafi haka yake sashi in ya zira shi a nan sai ya dambara shi sai danna haka kamar yadda za sa abu ka buga wannan hadisin imam bukhari da imam tirmidhi suka rawaito shi wannan yana nuna mana cewa manzo Allah yana neman shawara kuma yana karban shawarar komai a wajen sahabbansa yana girmama sahabbansa yana kimanta su yana daraja su wa shawirhum fil amr haka Allah ya ce da manzon Allah ka nemi shawara sahabbanka a cikin lamari fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka himmatu to sai kai tawakkali kuma kaje je ka zartar da abin da zaka zartar inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu tawakkali to annabi yana yin shawara dangane da al'amuran da yake zartawa yau kaga yanzu in ba shawara ba ai shi da kaga bai yi ba kenan waye ba shawara yayi eh, sabai waɗannan bayan Allah na kwarai da wasu suke la'antar suke zagin su suna ba wa annabi ma shawara su ce ga shiga abin da ya kamata ka yi ya rasulullah shi yasa duk wanda ya wayi gari yana la'antar sahabban annabi bai ci sa'a zuwa duniya ba bai ci sa'a zuwa duniya ba bai dace ba ya yi asara ba karamar asara ba sai dai ta addu'a Allah ya fahimtar da shi Allah ya daɗa fahimtar da mu kuma jama'a wannan yana nuna mana duk mutumin da kaga yana da kibira yana da fahimta to ka amfana da shi wallahi ɗanka zai iya ƙara ka wani abu ɗanka zai iya baka shawara ya ce kai wani abu ko ɗanka ya zo ya yi wani abin da za ku amfana duk a gidajen ku gaba ɗaya kuma komin ƙarancin shekarunsa so kada a rinka rena tunanin mutane koyaya wani ya bada wani tunani koyaya a abin nan a karba a gani a duba yanzu kama abin da yake faruwa yawanci sai ga shawara ma in ba kai wani bane ba kai saka bayar ba yanzu a nan gurin wanda ya bada wannan shawarar ba a ma san waye ba a faɗi ma sunan shi ba ba a ce abubakar wani ba a ce umar wani ba ba a ce waye wani kila lahu aka ce amma mu yanzu idan ma ka san baka ma mallake wani abu ma kar ma ka daga hannu ka ce zaka ba mutane shawara ko taro ake ku lura da kyau kowa yana daga hannu yana bayani yana da wani mutum babba yana tashi wataƙila fa babba ne a girman ido amma kwakwalwarsa karama ce zai iya yiwa ko ba ka bane ga kuɗi Allah ba shi ga matsayi Allah ba shi amma in yayi magana yanda ka san wato wato ruwan kwata bai da daɗin ji kuma a haka din shi tunaninsa haka yake to amma saboda yana wada wani matsayi na duniya in ya faɗa sai a ɗauka wai wani yana ba da labari ya ce ai lalace wani al'umma da lalace wannan zamani in dai kana da kuɗi yanzu kaga duk mai hankali ya san ya ɗaga kan samun masallacin nan fari ne ko to wallahi idan yanda abubuwa suke lalacewa idan mutum ya zo yana da hali yana da abin duniya in ya daga kai ya ce jama'a wannan abin baki ne sai a kwarai ku alaji baki ne <laughs> sai a ce alaji baki ne wa isa ya musa saboda yana da abin da ba za a musanta shi ba kuɗi talakan kuma zai iya zuwa ya ce wannan abin fafari ne a ce ba haka ba ba baka gane ba kai dan tada zaune tsaye ne ai baki ne shine yanzu rayuwar da ake a najeriya <laughs> ana ganin abu ga yadda yake na gaskiyar amma wallahi gaskiyar ba ita ake so ba kuma ba ita ake da niyyar abu ba ƙaryar aka ɗauko ta aka yi mata rijista ta samu gindin zama kuma duk wanda yake so ya ci wani abu sai ya taimaki ƙaryar haka ake yi ga ta nan ana ta taimakonta muna gani waɗanda ya kamata ma su yi fada da ƙaryar to su suke tallata ma ƙaryar kuma haka ake yi rashin gaskiya dai da rashin kirki ana aikata shi a ƙasar nan na fitar hankali kana gani kuma sai dai ka sai dai ka yi haƙuri baka isa ka ce komai ba baka isa ka yi magana ba Allah ya tsare mu to manzan Allah yana neman shawara ku nemi shawaran iyalanku matar ka rinka shawara da ita in kai shawara da ita za ta san ka girmama mata ƴaƴanka yi shawara da su abokananka yan uwa da kuke haɗuwa da su a masallaci aminanka maƙotanka yi shawara da su an ce mai shawara baya dama, sai dai wanda ya yawaita shawara don ba a so ta yawa kuma dan wani zai zo ya karɓi shawara a gurinka in ya kewa ya zo gurinka ya karɓa sai ce to na je na gode sai ya tsallaka kuma ya tafi wani wuri sai ya je da karba. sai ya je ce kai bari dada zuwa wani wuri sai ya je ya nemi shawara wajen mutum bakwai in ba sa aka ci ba mutum shida daga cikinsu kowa ya faɗi different ideas kowa tunaninsa da ra'ayinsa daban sai ka zo ka rude, sai ka tashi daga gaskiyar ka koma kuma rashin gaskiya to shi ma hikima ne yin shawara ba a yawaita ta wanda duk al'amarinsa yake yawaita shawarar in ta yawa to kuma bayi da sirri ban sani ba ko ana fahimta ta ko jayyid wannan hadisin malamai suna cewa an ba da labarinsa ne bayan sulhun hudaybiya shekara ta shida a lokacin da aka yi sulhu tsakanin manzon Allah da mashirkan maka. da'awar musulunci ta samu wani canji na musamman a lokacin ne bayan sulhul ɗin din mazaala Allah yake aika kaddu wa ainihin ƙasashe da masu mulki da sarakuna to shine yana kiransu zuwa ga musulunci to kuma shine yake rubuta 'yan takaddu sai a buga sanfe don a tabbatar daga manzon Allah ɗin ne sallallahu alaihi wasallama kina wannan yana nuna mana musuluncin ma na mutane ne gaba daya eh, duk wanda ya dauka cewa musulunci nasa ne shi kadai ko na kungiyarsa ne su su kadai ya yaudari kansa ya bata kansu lokaci to wannan takardu da annabi yake aikata aikawa shi yake rubutawa yake bubuga musu wannan stamp din sallallahu alaihi sallam kuma uh, shi wannan uh, wannan rubutu da nake faɗa ya kamata ku sashi a cikin kwalwarku kuma kun riga kun sani da wanzu Allah fa baya rubutu baya karatu sawa yake ai sawa yake ai masa to dan an ce annabi yayi rubutu kaka dauka da biro bai taba daukan biro yayi alƙalami ya rubutu bai iya ba ko me ko sunansa ba iya rubuta sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai iya karanta shi ba haka Allah ya masa wannan mu'jiza ce a gare shi shi da ɗaukaka da matsayi amma ni da kai kuma ta waya ne in an ce bamu iya rubutu bamu iya karatu ba illa ce amma shi saboda matsayin annabi dan a gaya ma komai a haddace shi yake kuma aiko shi akai daga Allah ba daga wurinsa ba ne ba zuwa ya je wani wuri ya buɗe wasu takardu ya karanto ba ballanta a ce ya haddato ya gaya mutane Allah ne yake gaya masa directly daman duk abin da gaya mai shi rike yake kuma wannan yana nuna mana muhimmancin yin hadda kenan mutum ya zama mai haddace abu ba komai ne sai ka rubuta ba duk da rubutu din yana da muhimmanci amma ka rinka rike abubuwa yana da kyau kwarai da gaske so daidai yake da ce ka ai alhaji ne ya gina gida kai ya gina gidan wajen miliyan uku misali ya gina gida shi ya je ya ɗauki wukar siminti ya yi filasta ya yi gini ya yi tono shi ya yi majazi ne ya sa dai an gina wadihun ko haddasa na muhammadu ابن yahya wani حديث sahihi ne jama'a كما كرنت حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر حديث إمام مسلم كان الترمذي to ga yadda yanayin tsarin zoben annabi yake kalmomi ne guda uku layi ne uku ban sani ba dana ce a zo da allon a dauko allon nan da an zo da shi ga yadda abu amma akwai abu rubutu akwai maka eh wato zoben annabi din sallallahu alaihi wa sallama yanda yake shine kalmomi ne guda uku sai ku rike akwai muhammadu akwai allahu akwai rasulullah the combination of muhammadu da allahu da rasulullah shine zai baka muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah to abin da ke cikin zanen da ke ciki zanen da ke cikin wato zoben shine muhammadu rasulullah ba ina jan babu abu rubutun ko eh, ba ko irin famalan din nan sai mu gyara sai a wanke shi baraka ka rasa ba na ji wani rasa a cikin wannan ba don ya fito fili to amma kun ga <laughs> wata hikima da aka yi hikimar ita ce da aka zo sai aka sa Allahun a sama idan a faɗa ne a baka ce ake Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah mudafun da mudafun ilai a ka'idar larabci ya kamata a samu Muhammadu sai a samu Rasulullah idan ban sani ko ana fahimta nan jayyid to amma tun da wajen rubutawa ne ka duba yadda manzo Allah ke girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala ko sai ya sa aka sa Allahu a sama kuma sai aka sa rasulun a ƙasa muhammadin kuma a ƙasan ƙarshe Allahu a sama sai rasulu a ƙasan Allahu sai muhammadu ɗin a ƙasan rasulu ɗin to in ka zo karantawa daga ƙasa za ka karanta kenan muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah kawo e kawo kawo kawai ai damun dan mutane su fahimta ne in an zo sai a sa agoge yawwa ko kuma juye bayan juye bayan shi juye bayan sai mu sai mu yi wata dabara ga yadda zoben annabi yake sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka faɗa kun ga asani asalinsa muhammad kaga muhammad ko rasulu ko sai allahu muhammadu rasulullah ko to yadda zoben manzan allah ɗin yake sai aka yi haka sai aka dan ladabi sai aka sa allahu kaga allahu sai aka sa rasulu a ƙasa sai aka sa mai muhammad allahu akbar to wannan shine sai ya zama zoba haka yake to idan ya buga duk takardar da aka yi rubutu idan ya buga shi to haka zai faɗo allahu rasulu muhammad ba za ka karanta shi ta nan ba fa don in ka karanta shi nan allahu rasulu muhammad kenan ya zama allah dan aiken muhammadu la ya za ka karanta shi muhammadu rasulullah to amma me yasa ba a rubuto shi muhammad rasulu allah ba wannan allahun ya kamata ya kamata in ka'ida ne ya zamanto muhammadin nan shine a nan sama ko muhammadin shine a nan sama rasulu dama wurinta daidai ne allahu nan kuma a ƙasa to kuma saboda ladabi aka ce yaya za a ɗora sunan wani a saman sunan allah ba sani ko ana fahimta ya za a ɗora sunan wani a saman sunan allah so in dai dan tsarin rubutu ne a karya ka'idar rubutun mana a ɗora Allahu a sama Allahu shi ne fi sama dama ko ba kama shi yasa ake ce da shi ta'ala ta'ala me ta'ala ya ɗaukaka ta'ala ya me ya ɗaukaka Allahu rasulu Muhammad kenan Muhammadu Rasulullah to jama'a wannan shine exactly zoban annabin nan da muke magana akai yadda yake buga sanfi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimci wannan da kyau an gane ko to wannan shine to kuma kaga daga nan malamai suke cewa bai kamata Qur'ani ana dora masa wani abu ba idan yanzu wannan kalmar kwaya daya ta Allahu din nan yawa ko na gaba ku gani sosai ba ko idan wannan misalin kalmar kwaya daya ta Allahu ba a yadda a ɗora su duba sunan Muhammadu ne fa sunan Muhammadu ma ba a yadda a ɗora shi akan Allah ba ya kamata i ga rasul ba a yadda a ɗora shi akan Allah na Allah ba ya kamata mutum ya ɗauki Qur'ani ya zo jibga masa wani kaya ha an fahimta ko to Allah ganar da shukran to wannan shine yadda zanen annabi sallallahu sunan eh, wato eh, zoban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake an yi shi ne tabjilal lismillah dan girman sunan Allah tabaraka wa ta'ala Allahu akbar to ko malamai suka ce tunda akwai sunan Allah baya fa shiga ban daki da shi yawwa dan duk abin da yake akwai sunan Allah yana daga cikin girmama sunan Allah kada a shiga ban daki da shi shi yasa ba a yadda a shiga da ƙur'ani ban ɗaki ba ba a yadda a ɗora a akan shimfiɗar da yara suke fitsari kamar yanzu misalin akwai katifa ta yara an san akwai mai ɗan tsula fitsari a cikinsu sai mutum ya ɗauko ƙur'ani sai ya zo ya ajiye wannan ba daidai ba ne ba girma ko rigar ka mai muhimmanci kai ko ba ma mai muhimmanci ba ai ba za ka ɗora ta akan gurin fitsari ba to amma wa yake lura da wannan wa yake kula da wannan ko ga mutanen mu irin ɗabi'ar mutum ya karanta qur'ani a masallaci idan ya karanta inda ya karanta anan zai tafi ya bashi a wurin yasa wallahi ma wani lokacin larabawa nan za su baka sha'awa kamar musamman a makka da madina masallatan haramun nan ai kwarai da gaske larabe in zai dauki qur'anin nan wannan qur'anan da mutane suke ganin su ga su suna abin nan su wallahi in zai zo daukan qur'ani za ga daladabi yake daukan sa kamar wani babban mutum ne ba sai dauke shi a hankali wannan ni na sha gani ya zaro shi a hankali mu ko yanzu ya tsama zaka ta fur ka jawo shi kawai ko wani ma in ya zo ma zai ajiye ma zai ajiye ma qur'anin ma sai sai masa haka qur'ani wallahi qur'ani za ga mutum zai ajiye sai jefar da shi haka to ko wannan littafin ne na ajiye shi a haka bai kamata masa haka ba abin abu yanzu misali idan kofin ka ne na gilashi za ka yi mai haka dan me yasa saboda yana da muhimmanci a wajen ka ya fashe kai akai asara to ya kamata ne wa littafi haka ana yi gaskiya galiban ba cewa ne mutum ya zama ya zama kafiri ba amma dai lil ihtiram yana da kyau to zai ga larabe ko wasu daga cikin mutane waɗanda suka san kimar qur'ani in za su dauka su dauko shi a hankali idan mutum ya gama karatu zai rufe shi sai ga abin nan ya rufe shi in ya zo zai dauke shi sai haka haka ya sumbance shi idan ya gama karanta zai mai da shi sai mai sai sumbance shi sumbanta fa girmama abu ne duk abin da yake da muhimmanci yake da daraja sumbantarsa ake yi to akwai wani ma wanda za ga in rike shi qur'anin in zai rike shi haka yake rike shi haka yake rike da shi bai yadda ba ma ya rike ma qur'ani ma a haka ma shi bai yadda ba na'am wannan duk ɗabi'u ne na mutane na girmama littafin Allah a haka a mutunce ba cewa ni dole in za a rike Qur'ani sai a ma haka ba haka nake nufi ba amma dai yana daga cikin girmama wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub girmama sha'airullah wannan yana nuna takawa da tsoron Allah so do Allah jama'a mu rinka mutunta Qur'anan mu a masallatan mu Qur'anan mu a gidajen mu ko ga an ba wa yaro karami Qur'ani ya ɗauki biro iya ta kakkarta shi wallahi da yawa akwai iyayen da ba sa mutunta qur'ani yaro karami wannan sai ga an bar masa qur'ani ya dauki biro ko ina ta zazzanawa malam baka jin nauyi a dauki littafin Allah qur'ani a yaro ya dauki fensil yana gekkyatawa to yanzu lalacewa akwai wuraren da in ana yin jaraba ni da kaina na gani wannan a madina na gani a madina wallahi a wata makaranta ta sakandare saboda rashin tarbiyya irin ta mutane wallahi qur'ani ne ranar yara za su yi jarabawa ta qur'ani qur'ani ne wannan fa'izu sittin 60 tunda an sa su hadda kawai sai yaro yaran sai suke daukan saboda rashin tarbiyya shi yasa tarbiyya tana da muhimmanci sai su dauki saboda za a yi hadda ne wala Allah akwai ayoyin da suke da wahala sai su dauki biro haka sai mutum ya zo iya daidai inda zai haddace din yadda yake mai wahala sai ya ja masa layi ya ja layi ya jajja layi da biro fa a ƙasan qur'ani ya jajja layi ya jajja layi har yanzu ina da qur'ani yana nan a gida wallahi wani kuma irin wannan maka din da ake sawa ana karatu irin wannan ita kurin ya biya samu ya ta zazzanawa akwai yalo maka da ake sawan ana ta karatu in mutum zai ce wurin kawai sai ta ja ya ta jajja duk ya jajja ya jajja iya inda yake da bukatar kuma bayan an gama jarrabawar ya jefar da qur'ani ya tafiya saboda daman karatun na jarrabawa ne dan ya ci takarda ya je nema aiki da shi da yawan mu haka ake da yawan mutane ba mutunta qur'ani kuma ku tsaya ku yi wa kanku tunani mai kyau ko iyayenmu na gargajiya da aka sani karatunmu na allon nan da ake yi ku duba qur'ani yaya qur'ani muka san shi a gafaka yake mai amfani a gafaka bayan bangon qur'anin da aka yi masa sai a yi masa maballi a rufe shi sai a sa maballi har yanzu ina da qur'ani da na yi rubutun allo da shi da maballinsa takaddun za ga alaran ma yana ɗauka hankali hankali yana jera su yana gyarawa ya bubbuga ya gyara ya zira ya ɓalle. sannan a ɗauko jakan nan ta fata sannan a zira shi sannan a yi wa jakar ita kanta igiya na ɗaurewa sannan kuma a rataya ta har yanzu akwai mutumin da na gani wani mutum yana zuwa tafsiri wani masallaci ko ba na ɗannan na gani da azumi ƙur'anin da yake zuwa yana yin tafsirin da shi wallahi za ka sha mamaki ɗalibi ne mai saurara amma wallahi malam a cikin leda a cikin jaka in ya zo zai rufe shi in ya rufe shi sai ya ɗauko wata leda ya daɗa zirawa sannan ya daɗa ɗaurewa ya ɗauko ta leda ya zira sannan ya sa a jaka ya rataya a haka yake rike da shi a mutunce a hankali yake sa shi amma mu yanzu mutum da zai zo dama ya zo tafsirin qur'anin ma dama a masallaci ne kawai zai sa hannu ya zaro qur'anin yana gama ma ya jefa shi a can ko ya tafi ma ya bar shi saboda ai akwai masu gyaran masallaci akwai masu gyara qur'ani ya akhi hadi tarbiya ya akhi bi jayyida wannan ba tarbiya ce mai kyau ba shi mutum kana gane mai tarbiya ne akan wallahi wuri kaɗan zaka gane mutum bai da tarbiya wuri kaɗan ina gaya maka wuri kaɗan yanzu bari buga muku misalai wanda ƙananan abubuwa ne muna ɗaukan su ba komai bane yanzu wani zai zo masallaci sallah a nan nan inda ake ajiye takalma za a gane mai tarbiya da mara tarbiya ya zo masallaci sallah mutane sun riga shi zuwa idan ya zo sai ya tattaka takalman mutane sai ya ɗora nasa takalma akan na mutane sai ya tsallaka ya shigo idan ka zo sai ga takalminka yana ƙasa da nasa bai da kimar da zai zo ko ya kimanta takalman mutane tunda takalmi ne shi nasa shine mai tsada mai muhimmanci shine yake bada kuɗi a wanke masa to sai ya tattaka mutane sai ya zo sai ya mai sai ya wannan sauransu a daidai ba ne ba daidai ba ne ko ce a masallaci yana zaune yana masallaci yana zaune majina ta fito masa saboda yana murar sai ya sa hannunsa ya goge sai ya samu kafe da dan goga yi ba komai ai tunda na Allah ne gobe kuma wani zai zo wannan majina yanzu in wani ya ga ka sa majina ka goge majina ka diga liƙa a jikan kafe don Allah yanzu zai sujada a wurin bai zai yadda ba kai fa da kanka fa kyamar taka kake to ya za ka yi wani ya so naka to duk ana yi tasono zai ga mutum ya abu nan cire tasono sai ya samu wani guri na masallaci sai ya liƙe shi a gurin ya muku body pillar kenan ya yi filin wurin haza kullum min su'i tarbiya rashin tarbiya rashin sani ya mai ya kamata so da Allah yana da kyau yan kananan waɗannan abubuwan mu kula da su yana daga cikin rashin tarbiya ko wajen alwala wajen ban ɗaki ga mutum ya zo yin alwala da ya zo yin alwala akwai inda ake ajiye butoci sai da ije can ya ɗauko butar to shi baya so ya zauna a wurin da yake jiƙaƙƙen wuri ne iya alwala sai ya ɗauki butar sai ya tafi can nesa yi alwala da ya gama alwalan inda yana da tarbiya sai ya ɗauko ta ya dawo da butar inda ya ɗauke ta ko ba haka bane kuzni haisu ne ko da'ani haisu a akastani sai da ko idawa da ita amma bai zai ba bahaushe ne shi ko babulatan ne shi inda ya yi alwalan anan zai je jefar da ita kawai misali mutum ana alola shi zai alola a can sai ce yaro ka je ka masallaci ka dauko buta ne alola eh, yana tsallaken titi in ya alola sai ya bar butar a wurin yana jiran wani ya zo ya dauko masa butar ikawa ta wannan wurin haka mutanen mu suke mutum ya shiga ban daki ya tarar da ban dakin nan a wanke a tsaftace ya je ya tsuguna ya zubar da najasa a wurin wallahi ruwa bai zai iya sawa ba hada kullum min su'i tarbiya ya zuba ruwa ba zai zuba ba shi na wani abin kyama ne dan in ya leka ya gani wani ba zai yi ba musamman bandakunan namun nan na zamani da ake yin su misali sai mutum ya je yanka maka najasa ya zube ta a wurin ga ta nan ba ta da daɗin gani yana sauri shi gaggawa yake amma fa gaggawarsa ba ta hana shi ya yi tsarki ba ya wanke dan kai ya fita yana wari kai ya bata rigarsa amma nan kuma ya tafi ya bar muku saboda akwai mai aiki akwai mai wankewa dan uwanka ya zo zai yi tsuguno ya zo ya tarar da wannan najisa alal akalli wannan kyamar da ya je ji ba daɗi ya tobar da ya uka cuce shi to idan ana lissafa ma wuraren da mutane za su ɗebi zunubi wallahi suna da yawa jama'a mu kula wallahi ko a gidan mutum ne ko a gidanka ne ko da kai da iyalinka ne wallahi bai kamata ba haka mutum ya tsuguno ya zo ya ban najasan nan najasar kama wani ya ganta ai bai kamata ba yi kokari ka gyara to abin da yasa haka muke tarbiyyantar da 'ya'yanmu yanzu da gidanka da komai yaranka za su shiga ban daki su je su zubar da najasar nan fuloshin ba za su iya yi ba ba a koya musu ba yara sai wannan ya zo ya loda wannan ma ya zo ya loda wannan ma ya zo ya loda sai ya cika ya yi ya fara tashi shin nan uwarsu ita ce za ta ɗebi ruwa ta je ta musu fuloshin yaran mu fuloshin ma fuloshin ma fa ba sa yi fuloshin alaysa hada min su'i tarbiya wallahi hada min su'i tarbiya yasa wani lokacin ban daki tsuguna ka jefa na yafi kowanne daɗi kwarai kuwa wanda za a yi gargajiya a tona rami mai zurfi kamar rijiya mutum yanzu guna ya jefa kayansa baka da matsala amma wannan na zamani yana da matsala wallahi amma ga waɗanda masu da tarbiyya mu kula da shi mu gyara do Allah Allah gyara mana dan amfanin karatu daman shine a dan taba can a dan taba nan ko Allah ya mana afuwa حدثنا إساق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن حمام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزم خاتمه كاغني Anas dan Malik kenan ya taimake mu in kun lura Anas sa tana da yawa jama'a saboda ya zauna a gidan Annabi tun yana yaro karami ya haddace abubuwa yace ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai shiga ban daki zoben sa zare shi yake me yasa ake zare zoben me yasa ake zarewa eh saboda me saboda akwai sunan Allah a jiki kaga kenan bai kamata ka shiga da qur'anin ka ban daki ba ko littafin hadisi kar a shiga da shi ban daki ko kar a shiga da shi ban daki dan karamin qur'ani da ake sa aljihu idan mutum zai shiga ban daki cire shi dan kati na azkar akwai yan katuna na azkar da muke sawa aljihu kada mu shiga da shi ban daki saboda akwai sunan Allah jiki annabi in zai shiga ban daki zare sunan wannan zobin yake yi wannan hadisi imamun nasa'i ya rawaito shi da imamun tirmidhi da abu dawuda kuma hadisi ne sahihi na'am wanda Allah ke hadisi طيب حدثنا نصر بن علي الجهضمي ابو عمرو قال حدثنا نوح ابن قيس نوح ابن قيس an khalid bin قيس an qatada an أنس ابن malik wata fa'ida yana da kyau waɗannan sunan niki da muke karanta a matsayin na ɗaliban ilimi wani lokacin mutum za a yi mai haihuwa sai zo ce da Allah ne wani suna zan sani ko ma littafin hadisin ka da kake karanta a masallaci ka duba wani suna da ya ma kawai ka dambara masa ko ba ka bane ba ga sunan niki nan ga sunan kala kala ko ba ka bane ba yawwa أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي Wanzu Allah ya rubuta takarda na'am na muku bayani ya rubuta ko kenan ya sa an rubuta ya rubuta takarda an kai wa kisra da kaisar da najashi sai aka ce da annabi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin fasaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddatun Wa فيه محمد رسول الله ai waɗannan mutanen ba sa takarda in dai babu stamfi a jiki in babu tambari a jiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasaha yasa aka kera masa shine fasaha yasa aka kera masa ainihin wato zobe um, halkatuhu fiddatun halkarsa abin kewaye zoben azurfa ne kuma an yi rubutu wa duki shafihi an yi rubutu an rubuta muhammadu rasulullah hadisa imamu muslim da imamu at-tirmidhi wannan um, hadisin da mun karanta makamancinsa akwai kisra kisra shine sarkin farisa akwai kaisara shi kuma sarkin rum akwai najashi shi kuma sarkin habasha wannan manya-manyan sarakuna ne waɗanda ba musulmi ba annabi ya aika musu sakaddu amma na jashi ya musulunta anas dan malik ya ambaci waɗannan manya-manyan sarakuna da suka yi mulki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mulkin su ya shahara biyunsu sun yi fada da addini iya fada kisra da kaisar ɗaya daga cikinsu kuma ya ba da haɗin kai wa musulunci sarki ne amma kirista ne har hijira sabai suka yi garinsa sau biyu habasha da sabbai suka sha wahala sai ya ce to a maka ya ce to akwai wani sarki da ake ba da labarinsa baya zalunci ashe ya iya samun mutumin da ba musulmi bane kuma baya zalunci zaluncinsa akan kansa ne da ya ƙiye musulunci amma ya cuci wani baya yi ya cuci wani baya yi shi yasa yanzu kasashen turawan nan za ga abin mamaki gasu su ne suna faɗa da musulunci amma wallahi kare in ka cuce shi sai an bi masa haƙƙi kare kare kare kare ka je ka samu kare ka buge shi in masu yancin dabbobi suka ganka sai sun tafka ka a kotu saboda tsabar kula da hakkin ɗan adam akwai dokokin da suke sa ya dace da musulunci akwai wanda bai dace da musulunci ba mata yanzu idan ka auri mata a wajen su in ka sake ta to ya dai ka fita ka bar mata gidan duk wanda ya auri mace inda ya sake ta to ya dai fita ya bar mata gidan ka je ka gina wani ta ce ya za ka lalata mata rayuwa ka aure ta ka sa ta haihu ta yi mai ta canja fasali kuma ka zo ka sallame ta ta tafi ina sai dai ka bar mata gidan in an yi saki mai gida ne yake hada dan jakansa da boronsa ya je nemi wani gida to shi yasa ba a saki a wajen su <laughs> duk wai dan mai wai dan taimakon dan adam dan taimakon dan adam wata mata yarinya ce ta dai za ta shiga wani wani shago ta lullube jikinta musulma ce baturiya ce amma ta musulunta ta rufe jikinta ta sa safa a kafa safa a hannu ta sa niqabi ta rufe za ta shiga sai wani security sai ya ga ya ga ya za ta yi haka su matan suna yawo tsirara waye ita kuma ga nan ta sa bakin kaya ta rufe ta wani sai ya tsaye da ita ya ce ya yi haka wannan tsaye da ita da ya ce ya haka ya hana ta ya ce ba za ta shiga ba a amerika aka yi wannan abu sai ce saboda me kana tuhuma in kana tuhuma na da wani abu kai sacin dina ce sai ta cire yace to ba za ta ce ba ta cire ba ita ce a ba ta lambar wayar manajan wurin babban shago ne irin mall din nan babba a ba ta lambar wayar director da manajan aka ba ta lambar waya ta buga masa ta ce tana tambaya ne yaushe wannan shago nasu ya sa wata doka da gwamnatin amerika ba ta san da ita ba kun saka doka kun hana matan musulmi shiga shagunan ku ne da hijabi da nikabi ba amerika ba sai a musu bayani yaushe ne ne aka wannan a mata bayani sai ya ce a yi sorry ya yi kuskure ya ce babu wata doka kuma su ba sa doka ba ce to ga manajanka ga wannan security ɗinka ya hana ni shiga so zan je ne claiming damages ta tafi kotu ta tafka shi aka kira shi da lauyoyi da komai sai da aka rubuta masa tara aka ɗauki mataki akan saboda ya hana wata mace shiga mai shago kawai da wannan waɗannan fa yahudawan da kullum muna tsine musu muna la'antar su muna suna faɗa da addini suna kaza duba da suke kula da hakkin ɗan adam amma mu yanzu duba anan gurin mai a daidaita sauin ya rena wa matarka hankali tana hawa sai ce hajiya cire wallahi ku tambayi mata a ta sauin matarka za ta hau dan a daidaita sauin ya rena ma hankali sai ya ce mata sai ta cire niqab shaguna ga sunan akwai shaguna yanzu akwai cikin manyan shaguna na akwai wanda ya kafa duk mace in ta zo da niqabi a kore ta suna nan sanannu ne kuma musulmi fa ce arne musulmi babu hannun jarin wani arne ko ɗaya a ciki dokar da gwamnati ma bata sa ba amma shi ko musulmi shi ya fara taimaka ya dauki diga ya fara mai ya fara rushe ka'idan musulunci a yi tsiraici amma na gaya ma da wata za ta zo tsirara billahi azimu daga ita sai pan sai breziya wallahi bara a hana ta ba a garin nan inda wata yarinya za ta shi saboda fitsara bari ta saka pants bari ta sa breziya kurum ta fita tana abin nan wallahi ba wanda zai tsayar da ita ita tambaye ta ba wanda zai tsaye da ita ya tambaye ta amma a nan tsallaken nan a nan tsallake a nan cikin unguwar yarinya budurwa ta sa niqabi da hijabi da komai tana tafiya kawai saboda renin hankali samari a wani layi kawai suka ganta suka ruga da gudu aka kama mata ihu kawai yarinya ba san me yake faruwa ba ita ma ta ruga da gudu ta tsaurita ta dauka wani abu ne ashe ita ake gudu ta je ta shiga wani gida tana shiga gidan nan ka zo ba a yadda da ita ba ba a yadda da ita a garin nan fa a garin nan ba yi dare ba yi dare haka aka je aka shiga gidan samarin da suka je suka kwabe ta suka cire mata idan suka cire mata wannan suka kwabe ta suka tattaba abin da za su tattaba a jikinta kuma suke tafiyarsa a garin nan haka aka yi a nan nan tsallake nan gurin nan sai wani ya zo yana magana yana zagin wani yana cewa wani ya cuce mu wani ya cuce mu mu ma mu cutan ne mu da kan yanzu kaddara wannan yarinyar da aka yi mata aka yi mata wannan yar wani ce zai ji daɗi a yi mata wata anan nan anan nan tsallake nan gurin nan dorayi din nan mota ta fito za ta washe tana ciwon farfadiya da hijabi a jikinta hijabi ne ma ta sa dogo ba ma kabin a ciki da shi tana ciwon farfadiya ta fadi a gindin a inda ake hawa hais din nan wallahi mutane ya ruga da gudu kawai aka gudu wai wai bomb ne a jikinta malam mutane wato akwai wato masu karancin tunani wato ka kasa fahimtar me ma zaka ce a kansu haka aka bar yarinya na ta birgima ta birgima kawai wani kuma da yake shi kuma kokari ce ga wata ya je gurin yan sanda da mobile da masu mota ce a zo ga wata suspect muna tuhuman wata kuma wallahi farfadiya ce da tana tafa gamniya haka yan sanda sojoji wai suka zo suka bude ta suka yi cikin dinta da bindigogi wani abunan abunan dinta babu komai a jikinta sai wata mata ce tana aikin asibiti ta zo ta ce wa mutanen wurin Allah ya tsine muku albarka ku ku Allah ya wadaran ku ta ce kun cuci mata kun cuci musulunci akan me za ku bar wannan baiwa Allah tana da ciwo ta dauke da ta wayewa da sauransu a garin nan so malam ana gaya ma abinda mutanen nan suke wallahi za ka sha mamaki yasa duk wani abu in ya zo ya faru an zo an feshe mutane an kakkashe su an yi waye waye a yi addu'a Allah ya yafe Allah ya gafarta Allah ya kiyaye Allah ya rama da musifa amma mu duba halin mu mu ma mu gyara yanzu wannan inda wani arne ne ya zo ya yi sai a ce za a yi rayot sai a yi haƙin addini wani haƙi mutunci mai hijabi sai an yi fada an yi menene ga wasu mun sha faɗa muna maimaita a garin nan wani ya zo ya waka ce ya ce malamin sa ya fi Allah uba ya ce uban Allah ka duba fa uba a uzu billahi bi hadil kalima kuma ana ganin su ne masu addini su ne zikirai su ne zakirai suna nan kuma suna suna rayuwa ba wanda yi magana amma yanzu da wani kirista ne zai faɗi wata magana akan annabi ko wani abu cewa an yi kuhluko ne an yi menene falnattaqillah mu ji tsoron Allah mu gyara halin mu da ɗabi'an mu wallahi da yawa yawan tsiyataku da mutane suke aikatawa sababi ne na jefa mu cikin masifa da tashin hankali Allah kiyaye mu jama'a annabi zai shiga ban daki naza khatam naza alkatama ya cire zoben saboda girmama sunan Allah girmama sunan Allah kuma wannan zai ba mutum rashin girman kai sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan mun fahimci wannan ko ijlal wa ihtiram kulli shay'in maktubun alaihi zikrullah duk abin da yake akwai sunan Allah a jikinsa to yana da kyau mutunta shi sai hadisi na karshe a babin حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق النبي يا زوبي أزرفا فكان في يده ثم كان في يد ابي بكر yayi amfani da shi sannan kuma ya dawo hannun abubakar ka gani suka gada kenan wa yadi umar tabarruki malam annabi ya sa bayan ya bar duniya abubakar ya cigaba da sawa umar ma ya cigaba da sawa kai sun makana fi yadi usman har hannun usman ma hatta waka waka fi bi'iri aris hu Muhammadu Rasulullah har sai da ya zamanto wato ya fada a wata rijiya ta aris bi'ir aris sunan wata wato rijiya ce idan wannan yana nuna mana rijiyar nan a wata gona ne sananniyar gona ne kusa da masallacin kuba a madina bi'ir aris tana nan malaman tarihi suna faɗa masanan madina suna nuna wurin to a nan gurin ran wannan zobe mai muhammadu rasulullahi idan da muka rubuta abubakar ya yi amfani shi ba annabi ya duniya kenan za su rubuta takarda stampi tunda shine halifan annabi sai ya buga kenan kamar yin shugaban kasa zoben da yake ofis ɗinsa in ya sauka wani ma in ya zo ba zai amfani ba ai katami Eh, samfi da yake amfani da shi in ya zo wani ma ba sai amfani da shi ba tunda nan shugaban kasa ne haka abubakar ya yi da shi haka eh, wannan umar ya yi da shi haka usman ma ya yi da shi kuma daga baya je fada a wata rijiya a wata gona a kusa da masallacin kuba wannan yana nuna mana suna himmatuwa dangane da abin da annabi ya aikata sallallahu alaihi wasallama kuma yana nuna mana halaccin ai amfani da gurbin annabi asarun nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ganar da mu so anan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci kuma za mu hau sabon babi insha Allah ta'ala ba za mu yi hutun sallah ba eh saboda ba bukata ni fa fahimta ta mu da za mu ci dadi kuma ni hutu na mu ranar ranar juma'a mai zuwa ranar arfa ina jira sati mai zuwa ko washe gari asabar sallah to shi kuma na littafin daman kun san kaman daura ne so muke mu yi mu gama shi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 wannan ba wani na ce assalamu alaikum Allah ya bada lada kuma ya kare ku a ko'ina mala ina da tambaya guda biyu wai da Allah sabai sun koyar an biya su saboda haka duk wanda ya koyar aka bashi wani abu an biya shi me yake gaskiyar wannan magana ba haka ya kamata ka tambaya ba ya halatta mutum ya koyar a biya shi ya eh, kwarai da gaske an karantar an biya ba ma karantarwa ba halifanci ma da shugabanci da suke ma duk an bibbiya ana sa musu albashi yau ga abubakar ma ya yi halifanci an sa masa albashi so ba laifi ba ne don mutum ya karantar an biya shi to mutum ya yi aikin banza ma an biya shi ballantana ya karantar da mutane kuma ko ƙur'ani ne ya karantar ya halatta a sa masa albashi a biya shi makarantar qur'ani a sa mata al'abiyata wanda Allah ya ce abin da ya fi cancanta ma ku karbi kuɗi a kansa kun karantar da shi shine qur'ani so lalle an karantar yana nan a cikin tarihi duk abu ne a rubuce babu ma aka san haka da kaɗan ne daga cikin wasu malamai suke ganin cewa bai kamata a karɓo na abu ba yanzu yi misalin tunanin da za ku shi yanzu malamin da zai zo ya zauna ya je ya buɗe makaranta ya karantar da kai addini ka ɗauko ɗanka ka kawo ka kai shi makarantar boko ka biya maƙudan kuɗi ita kuma na addini shi malamin yana buƙatar gida yana buƙatar wuri yana buƙatar alli yana buƙatar abu rubutu to idan ba a biya ba ina zai samu kuɗin kuma gwamnatin ku ba ta ɗaukan nauyin addini ba ta taimakon addini ba ta yi to a ina za a samu kuɗin da za a yi so lalle ne a biya malam ake yin sallar neman zaɓi sallar istikhara raka'a biyu ake yi idan an yi raka'a biyu sai a karanta kulya raka farko raka'a ta biyu a karanta kul huwallahu sai a karanta addu'ar istikhara mun karanta a hisnul muslim in baka da shi je kaka saya hisnul muslim اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجلي وأجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجلي وآجلي واصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به wannan ita ce addu'ar istikhara da Jabir bin Abdullahi rawaito da daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka je ka neme ta sai ka haddace ta duk addu'a duk abin da zaka yi kake neman Allah ya zabar maka to sai kai raka'a biyu ka gaya wa Allah wannan haka ake ka nemi kaset din da muka yi sun muslim yana nan wajen masu kaset insha Allah sai ka ji shari'i da bayani a wannan yake cewa da Allah malam asalin stamp daga annabi ne to kuma ga hadisin anas ya ce menene an ajama ba sa karban wannan takarda sai daga sai da stampi abinda muke nufi a nan tun da musulunci ya zo shi ya shahara wannan stampin ai bai shahara ba a lokacin ai bai shahara ba shi yasa manzon Allah da ya fitar da shi shine ya zama shahara da ya shahara ai da annabi in zai rubuta takardar da sai ya buga ina fatan muna fahimta to kenan bugawan da yayi afwan da isa ya sawa da aka buga masa ake amfani shi shi ya taimaka wajen yaduwa ba za a ce la Allah kwata-kwata babu shi ba amma za mu ce asali ne in mun duba da rayuwa ta musulunci da abin da ya biyo ba musulunci musamman a wannan zamani mutanen wannan zamani wannan kenan wannan tambaya ta ƙarshe ya ce Allah ya saka da alkhairi malam tafiya ce ta kama ni a yawmul arfat wai zai yi tafiya ranar arfa wacce kuma ta kai na sha azumi to a nan ganin falalar wannan azumi na ranar arfa idan na yi azumi cikin tafiyar shin na saba shari'a ko ɗaya daman maganar shan azumi don za ka yi tafiya ai zabi ne ba dole ba ne kai yanzu saboda wata tafiya da za ka yi ka kuskure ka je ka sha azumi ba ka yi arfan nan ba a kan za ka yi wata tafiya ba gwanda ma ka daga tafiyar ba ka yi azumin kuma idan fa ba ka yi ba ba ka saba wa Allah ba amma kuma falala ta wuce ba so mutum ya daure ya kimtsa wannan azumi gaskiya Allah ya mana afuwa Allah ya datar da mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh